Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Lahadi 30 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. 'Yan sanda sun faɗa cewa a yau Lahadi sojojin India sun kashe 'yan bindiga biyar shi har da wani babban kwamanda daga kungiyar Ja'ish Muhammad Jem a wani mataki ne a 'yan bindiga a yankin Kashmir. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO James Stoltenberg ya faɗa yau Lahadi cewa nato ba ta da wani shirin tura dakarun yaƙi zuwa ƙasar ukraine wacce ba mamba ce a kungiyar nato ba idan rasha ta mamaye ta hukumomi a birnin new york na amurka sun kama wasu ma'aikatan jinya biyu na long island waɗanda jami'an suka ce sunan samu sama da dala miliyan ɗaya da rabi ta hanyar jabin katunan rigakafin covid-19 to madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun sanar da cewa Dakaran kasar sun kashe mayakan kungiyar Aiswa goma a lokacin da suka kai wani farmaki a jihar Difa. Wani abu da masana harkar tsaro suka yaba da shi. abun alfahari abun farin ciki shine cikin wannan sanarwa da gwamnati ta hudu da cewa ta wajen bangaren sojojinmu babu wanda ya ji ciwo ko babu wanda ya rasa rayukansu to alhamdulillah sojoji cikin aikin su ne su da kansu sun san kowane lokaci wayannan mutane tunda ba fasa ba su kai suna iya zuwa to muna tafi da karin bayani nan gaba Har ila yau a Nijar ɗin za ku ji cewa jami'an kiwon lafiya a jihar Maraɗi sun ce bincike ya gano yawancin matasa masu ma'amala da miyagun ƙwayoyi suna yunkurin aikata ta'asa kuma sukan samu taɓin hankali. A fagen wasanni kuma za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan kamaru akan yadda Burkina Faso ta kaya da ƙasar Tunisia a wasan da suka fafata a jiya na cin kofin Afirka. da kuma yadda aka gudanar da shagulgula game da nasarar da kamar ta samu a kan Gambia duk a wasan na jiya na kwata finals. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan sanda sun faɗa cewa a yau Lahadi sojojin India sun kashe 'yan bindiga biyar ciki har da wani babban kwamanda daga kungiyar Ja'ish Muhammad Jem a wani mataki ne a gar 'yan bindiga a yankin Kashmir. Shugaban 'yan sandan Kashmir Bijay Kumar ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kashe 'yan bindigar ne a wani farmaki na dare guda biyu da sojojin indiya suka kai a kudancin Srinagar. Mun kaddamar da hare-hare guda biyu daban-daban bisa ga bayanai kan kasancewar 'yan bindigar a waɗannan yankuna da ranjiya. Kumar ya ce 'yan bindigar biyar har da kwamandan ƙungiyar Jem Zahid Wani da wani ɗan ƙasar Pakistan Kafil suna cikin waɗanda aka kashe a hare-haren guda biyu. 'Yan bindigar sun harbe wani ɗan sanda har lahira a kofar gidansa da yammacin jiya asabar a kudancin srinagar ji kumar sakatare janar na kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya faɗa yau lahadi cewa nato ba ta da wani shirin tura dakarun yaƙi zuwa ƙasar ukraine wacce ba mamba ce a kungiyar nato ba idan rasha ta mame ta da aka tambaye shi a gidan talabijin na bbc ko zai yi watsi da saka sojojin nato a ukraine idan rasha ta mame ukraine stoltenberg ya ce ba mu da shirin tura dakarun yaƙi na NATO zuwa Ukraine, muna mai da hankali ne kan bayar da tallafi. Akwai bambanci tsakanin zama memba a ƙungiyar NATO da kuma zama abokin hudda mai kima kamar Ukraine, babu wani tantama akan wannan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a birnin New York na Amurka sun kama wasu ma'aikatan jinya biyu na Long Island waɗanda jami'an suka ce sunan samu sama da dala miliyan ɗaya da rabi ta hanyar jabin katunan rigakafin covid-19 hukumomin sun ce an tuhumi julie dubono mai asibitin wild child pediatric healthcare da wata ma'aikaciyarta marisa uraro da laifin yin takardun jabu an kuma tuhumi dubono da bayar da kayan aikin karya don yin rajista jami'an sun ce matan biyu sun shigar da bayanan karya a kan katunan cikin rumbun adana bayanan rigakafi na new york ofishin lauyan gundumar spock ya ce matan sun sayar da katinan jabu a kan dala 220 ga manya da kuma dala 85 ga yara jami'an sun ce an kama kusan dala 900 na kuɗi a gidan dubono To madalla kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun sanar da cewa dakaran kasar sun fatattaki mayakan kungiyar ISWAP a lokacin da suka kai hari a sansanin sojan Shatima Wango da ke jihar Difa kusa da iyakan Nijar da Najeriya. Jami'an tsaron dai sun samu nasarar kashe mayaka goma a farmakin a cewar sanarwar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. a wata sanarwar da aka bayar mai dauke da sa hannun ministan tsaron ƙasa alkasim indatu ma'aikatar tsaron nijar ta ce wani ayar motoci bakwai dauke da mayakan kungiyar iswap da suka tsallako daga najeriya ya kai hari a kan sojojin da ke da sansani a ƙauyen shatima wangu na yankin difa a wajejen karfe bakwai da rabi na safiyar asabar 29 ga watan janairu martanin da askarawan na nijar suka mayar ya ba su damar hallaka mutum goma daga cikin maharan tare da ragargaza musu motoci uku yayin da waɗanda suka tsira da ransu suka gudu suka bar mota guda sakamakon wuyar da suka sha samun wannan galaba a daidai lokacin da talakawa a wasu kasashen sahel ke zargin mahukunta da gazawa wajen shayo kan matsalolin tsaro abin yaba ne in ji editan jaridar larude listuwar ibrahim musa maga takarda a kungiyar 'yan jarida mai kula da sha'anin tsaro sanin kowa ne sojoji sun ka mulki a ƙasar mali sun yi asarun rashin tsaro da gwamnatin tsoho gwamnati ta mirga yi shugaban kasa bukar geta ta gaza shawo kanta an ga sozawa kuma sun yi unhwani da irin wannan dama a kasar burkina faso sun zo nan ma sun hambar da shugaban kasa bisa zargin cewa ya gaza shawo kan matsalar tsaro da ta addabi wannan kasa kai tun da ma an kai wannan juyin mulkin na kasar burkina faso mutane na nan suna cewa ai in dai harkar tsaro ce ta kawo juyin mulki mali harkar tsaro ta kawo juyin mulki burkina faso to za ta ga raga niger ma in ba a hankali ba yana yiwa wannan harkar tsaron ta kawo sauyin mulki ko da yake manazarta da yawa suna cewa a'a a yi hattara kowace ƙasa tana da nata yanayi ko kowace ƙasa tana da tata fasa'a kuma ko kowace ƙasa tana godiya da harkokinta ba ɗaya ba da sauran ƙasashe wannan nasara tana nuna jamhuriyar Nijar na ba da kokari sosai. Sanarwar hukumomin tsaron ta kara da cewa ba wanda ya ji rauni a bangaren sojojin Nijar balantana asarar rai a cewar wani mai bin diddigin sha'anin tsaro a yankin tafkin chadi kaka tudagoni wannan alama ce da ke nuna kwarewar dakarun nijar a fannin yakin sunkuru abun alfahari abun farin ciki shine cikin wannan sanarwa da gwamnati ta hudu da cewa ta wajen bangaren mu babu wanda ya ji ciwo ko babu wanda ya rasa rayukansu to alhamdulillah sojoji cikin aikin su ne su da kansu sun san kowane lokaci wayannan mutane tunda ba fasa ba su kai suna iya zuwa tunda wannan matsalan da ya fara a shekarar 2015 ya jima ba mu ji ba an kawo har yau watanni Wasu majiyoyi sun ayyana cewa gagarumin farmakin da sojan saman Najeriya suka kaddamar a 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabacin kasar ne ya tilasta wa 'yan ta'addan kungiyar isuwa gudowa Nijar da nufin samun mafaka a wani lokacin da ruwan kogin Komadugu ya fara janyewa kuma an yi katari matakan da Najeriya ta dauka na zuwa a wani lokacin da jamhuriyar Nijar ta tsaurara matakan sama da kasa a yankin kudu maso gabacin kasar Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman mana barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. An yanke wa kusan mutane hamsin hukuncin kisa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo jiya Asabar da ke da nasaba da kashe wasu kwararru biyu na majalisar ɗinkin duniya zaida catalan da michael sharp a shekarar 2017 wanda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke bibiyar shari'arsu wani jami'in shige da fice na ƙasar yana cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa yayin da aka yanke wani kanal ɗin soja shekara goma a gidan yari in ji thomas Pesci babban jami'in bincike a congo a ƙungiyar human rights watch An dakatar da hukuncin kisa a Congo tun shekarar dubu biyu da uku. don haka waɗanda aka yanke wa hukuncin za su yi zaman ɗaurin rai da rai a gidan yari. Sai dai Fesi da yar'uwar uwar Catalan sun ce masu bincike sun yi watsi da yiwuwar saka hannun manyan jami'an gwamnati kuma shari'ar ba ta bayyana gaskiya ba. 'Yan ƙasar Portugal sun fita rumfunan zaɓe yau Lahadi a zaben 'yan majalisar dokoki ba tare da wani wanda ake ganin zai lashe zaben ba. kuma ana fuskantar rashin tabbas na yiwuwar karancin fitowar masu kada kuri'a a daidai lokacin da aka samu waɗanda suka kamu da corona coronavirus da ya kafa tarihi an buɗe rumfunan zaɓe da misalin karfe takwas na safe a agogon ƙasar a jami'ar lisbon ma'aikata sun zarta yawan tsofaffi masu kada kuri'a inda aka saka alamu a bango na cewa mutane su saka takunkumi da ba da tazara da kuma su yi amfani da nasu alkalami wasu ma sun saka safar hannu saboda ƙarin kariya gwamnati ta kyale waɗanda suka kamu da cutar da su bar inda suka killace kansu kuma su je su kaɗa ƙuri'a da kansu inda aka ba su shawarar cewa za su iya zuwa a sa'o'i hudu na ƙarshe kafin a rufe rumfunan zaɓe da misalin ƙarfe bakwai na dare agogon ƙasar. gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A Nijar, wani bincike ya nuna waɗanda ake kaiwa asibitin maraɗi masu fama da lalurar taɓin hankali ko waɗanda ke yunkurin aikata ta'asa galibin su matasa ne da ke shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aiko mana da wannan rahoton daga maraɗi. duk da kokarin da jami'an tsaro ke yi wurin hani da shigowa da saidawa ko amfani da kayan maye ko wasu abubuwa da ke kusar da hankalin dan adam ya fita daga hayyacinsa sakamakon binciken sashen da ke kula da kwakwalwa na babbar asibitin maradi cewa da santimental ya nuna cewa kaso tamanin cikin 100 matasa ne ke fama da lalurar tabin hankali wadda akasarinsu ke da nasaba da shaye-shayen miyagun kwayoyi dr sa'ada habu ya yi ma gidan rediyon muryar amurka ƙarin bayani matsaloli wannan na kwakwalwa ya zama ruwan dare gama duniya in ka ɗauka bisa yaro ɗari wanda an kawo dai wanda a da shekara sha takwas zuwa talatin haka cikin tamanin bisa ɗari biyu yan shaye-shaye ne su ne taba wiwi su ne su gudaye su ne tramol su ne shisha kai har solution banda giya da suke gama suna sha ka dai zo ka shiga ka gani duk ɗan mulatin da ake kawo mana zalla suna neman su yi ta'adi ba cikin hankalin suke ba a ina kuke ganin suke samun waɗannan kayan shaye-shaye mansur ɗaya tana da babbar iya iyaka mutane sun da wannan taba sana'a force de l'ordre ko police da wani gendarmerie suna kokari dan eh, dambu in yayi yawa ba hajjin mai da dama wasu da sun samu matsala kuma sai su koma shaye-shayen nasu kamar yare-yaren nan uwaye sun zan abin da yaro yake so kana mishi yaron kuma ba ka aikace mashi a'a shi ka sa yaron sai su tandare akwai maza akwai mata kowane hina sha yankurin kisan kai na cikin miyagun ɗabi'un da matasan da suke amfani da miyagun kwayoyi suke ciki wani matashi da ke a imote mun yi hira da shi wani gaskiya ba za ka san wata ke gare ni ba duka mm. amma dai a cikin gwargwado dai in dai na zo wuri ko a a kamata shi a gari Eh, in dai hakan ne suke so su eh, ai ina ga musu abin da suke so su gaya mani ni zan aiwatar zan sa aiwatar hmm. ba man dole ne Abdul Aziz wani mai jinya ya bayyana abin da ya jefa dan koyi shi cikin wannan yanayi sunana Abdul Aziz ina jin kane na ne ya samu taba hankali ne shi ne kawo mana wurin to ne ne kuke gani ya ja mashi wannan lalura dama yana shaye-shayen shi tun da har yanzu cikin rashin lahiya in bai sha ta bai jin daɗi yana son in jawo hankali yan uwa shaye-shaye yana sa mutum ya rasa rayuwar shi gaba ɗaya hankali ya gushe ko da hankalin ya dawo an yi magani ya dawo ba sosai ba zai dawo ita ma a nata bangare wata uwa da bata so a bayyana sunanta ba nuna damuwarta da ma kiranta ga sauran iyaye. Ina jin bakin ciki don saboda ina uwar yara ba uba ba yana. Kuma ma yanzu kayan shasha ka tafi santa kana layi. ba a cewa dan gidan wani sai a ce dan shasha ne ko a ce dan wuyu ne ko a ce dan sholi ne ko a ce dan kadiro ne. Wai kadiro an mace uwa an mace uba ta da ta wahala ɗauka ciki da uba da ya sai rago aka zana suna. Wannan hali ne mai kyau kowa Allah annabi mata mu dai da Allah annabi ruwa mu kanu mu asiri mu shiga cikin din mu mu shiga tarbiyyar sa abin da suke ciki. Ko ne ya kamata a yi domin ceto matasa daga cikin wannan ɗabi'u na ta'a ta'ammali da miyagun kwayoyi Dr. Sa'ada Habu, kwararren likitan kwakwalwa a babbar asibitin maradi ya kara da cewa kowa ya bada gudunmawa ku yan jarida gargadin da kuke mutane suna sauraren radio wanga amurka ta kamata su dora gargadin mutane kasan inda yaron kai bata dare a yi kiwon hankalin wanda sun karja sun ka shiga cikin shaye-shayen wani mugun hali rashin barci umuman banza sabbatu ta kamata a kawo su a bincika su tun da wuri-wuri masu iya magana ke cewa wai maganin kar a yi kada a fara mansar sani muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. To a gaida Mansur Sani da wannan rahoton. Idan muka leƙa ƙasar kamar kuma ma'abota wasan ƙwallon ƙafa na AFCON da ke gudana yanzu haka a ƙasar sun bayyana ra'ayoyinsu a kan yadda ƙasar Burkina Faso ta lallasa ƙasar Tunisia a wasan da suka buga a jiya Asabar. Ga rahoton da Muhammadu Rabu Ɗanba ya aiko mana. 'Yan wasan ƙasar Burkina Faso sun tika 'yan ƙasar Tunis da ƙasa ɗaya da banza shine sakamakon wasa tsakanin ƙasashen a shekara 1998 da kuma shekaru 2017 ƙasar burkina faso ce ta kore 'yan ƙasan tunis a gasar she gashi a shekarar nan an sake mai da bara bana matsin lamba da 'yan wasan tunis suka dosa yi a kan 'yan wasan burkina ko kuma korewa tara a sakamakon jan kati da alkali ya nuna bai sa sun tagaza ba ga ra'ayin wasu daga cikin 'yan kallo gaskiya wasan nan ji daɗi sosai gaskiya ba na son tunisi nan ya wuce na ji daɗi sosai da burkina nan na ji daɗi sosai wallahi suna na ɗayiru mumini a garwa nake mun zo mun ga wasa wasa ya yi kyau abun mun ji daɗi sosai sosai mu kam dama da najeriya ya zo a nan muna a bayan najeriya san fursan to wannan larabawa sun komar da najeriya abu ya ba mu abun na hau sosai amma yanzu kuma su wannan kuma bakan fata ne kuma sun zo sun rama mana wallahi gaskiya mun ji daɗi kowa ya shiga a cikin stadium ya ga kuma mutane sun yawa garwa ya zo marwa ya zo ngaunda da kuma ya zo ko ta ina kowa da kowa ya zo mun shiga alhamdulillah sunana muhammadu laminu na zo garwa mun zo mun kalli wasan bol tunisi da burkina faso amma na ji daɗi sadda yake faran fata nan ba sa so yin fata to mu kuma muna bayan burkina faso duk duniya bakin fata muna bayan su yanzu abun da zan sa Allah ya ba su zaman lafiya su kuma Allah ya komar da su lafiya ba abun zuciya ba ne wasa ne ya hana mu ku kuma na ji daɗin maganan da kuka bani Allah ya kai ku gida lafiya ku huta da yaran ku lafiya ni kuma in ji daɗi lafiya. Ƙasar Burkina za ta gwabza da ɗaya daga tsakanin Senegal ko kuma Equatorial Guinea a rukunin gaba. Muhammadu Radu Ɗanba muryar Amurka daga Garwa jamhuriyar kamaru a gefe guda kuma biyo bayan nasarar da kamaru ta samu a kan gambia wasannin da suka buga a jiya 'yan kasar ta kamaru sun yi shagulgula a biranen kasar Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan da karin bayani. Masoya ƙwallon kafa sun fito gabas da yamma kudu da arewa a cikin manyan garuruwan Kamaru don murna da farin cikin nasarar ƙasarsu a wasan kwata final da aka gudanar a jiya Asabar a filin wasan Shafoma da ke birnin cinikayyar Kamaru wato Duwala. Tun kafin a fara wasa mabiya bayan Kamaru sun ce alamu sun nuna Indomitable Lions za su yi nasara kan Gambia. Alal hakika sun yi gaskiya tun da kasar su ta wuce zuwa wasan dab da na karshe. Hakan ya sa su cikin farin ciki da annashawa kamar yadda muka gani a shataletalen Dokoti. Ba abin da za mu ce sai da muke gaskiya yaran da sun ba mu mamaki sun yi abin da muke bukata. da muka nuna musu zaki zaki ne. A babban mararrabar Poste Central da ke babban birni Yawunde nan ma an yi biki kamar keɓaɓɓiyar ranar sallah. Kamaru kamaru mu ba abin da za mu iya mu ce kamaru mu muna muna alfahari muna farin ciki yau san mu wato bara iya musaltuwa ba kuma masu fada su fada abin da suke fada amma kada a taba nason kasan mu kamaru kan ta take no Muhammad Bashir Ladan na VOA Hausa daga Yawunde a kasar Kamaru. To kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. mai gidana tafi masallaci babanta nan ya ga takarda a kofar gida so bai gaya min abin da ya gani ba daga baya kuma sai na fara ganin tex ana min da harshe na fulatanci cewa mu muka ɗauki hanifa amma bayan shi din ba a sake min ba sai da media suka zo gida suka ce mana muna tunanin kidnapping hanifa aka yi ko kuwa wannan ita ce mahaifiyar hanifa yarinya yar shekara biyar a duniya wacce mummunan labarin ta ya girgiza ma'abota amfani da kafa kafafen sada zumunta ta yanar gizo inda mutane da dama a ciki da wajen Najeriya suka yi ta tofa albarkacin bakin su akan lamarin. Akasarin su dai sun yi Allah wade da irin wannan aika-aika da aka yi wa Hanifan wacce shugaban makarantar da take zuwa ya yi garkuwa da ita ya kuma kashe ta da maganin bera daga bisani ya bizne ta ya kuma bi iyayenta da karban kuɗin fansa. Akwai ire-iren masu aikata irin wannan laifi da ba a san da su ba amma cikin kankanin lokaci labarin wannan mugun hali da shugaban makarantar Noble Height da ke jihar Kano wanda ya aikata a kan yarinya ya mamaye ko'ina musamman ma a kafafen sada zumunta da na yada labarai. Batun da shirin matasa a duniyar gizo ya mai da hankali a wannan makon kenan sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Su sanya ayoyi har ku ita ce shin yana da kyau a ci gaba da tona asirin masu aikata muggan laifi ta kafafen sada zumunta kafin a yanke hukunci a kansu don tozarta su da kuma bayyana wa al'umma irin miyagun mutanen da ke cikin su kuma yaya labarin mutuwar hanifa da aka shafe kusan watanni biyu ana neman ta ya riske ma abota amfani da kafafen sada zumunta aisha hamma ƙwararriyar lauya ce mai kara haƙƙin yara da mata ta yi mana ƙarin haske da cewa shi dai wannan abun da ya faru abu ne da ko da a ce mutum bai taba haihuwa ba dole ne ya yi takaici ni dai ina ganin tona musu asirin da ake a kafafen sada zumunta abu ne mai kyau saboda idan mun duba za mu ga cewa ko mun ki ko mun so zamani ya kawo mu lokacin da amfani da kafafen sada zumunta na social media ya zama wani bangare na rayuwarmu kuma zan iya cewa a cikin kaso biyar a kowane rana muna iya bata eh, kaman kaso ɗaya a ciki muna duba social media so wannan abin da ake yi yana da muhimmanci saboda zai nuna mutane cewa ya kamata su dinga kula da irin wuraren da suke zuwa da kuma irin mutanen ma da suke a surrounding ɗinsu wato a makwabta da su sannan kuma zai iya zama zai iya zama darasi ga duk wani wanda yake tunanin ya aikata irin wannan laifi ko kuma ma ya aikata a baya ko kuma yake aikatawa idan an tona musu asirin an nuna zai kuma ja hankalin iyaye da su kara kula a kan inda yaransu suke shiga su ganar da yaransu cewa abu kaza ba daidai bane abu kaza daidai ne sannan kuma zai iya zama kuma to jan kunne ga duk wani wanda yake aikata ko yake shirin aikata irin wannan laifi. Sunana Hauwa Mustapha babara mazauniya a nan Amurka Kansas City Missouri. Wallahi labarin mutuwar Hanifa ya zo min cikin rudani. Sam sam eh, sati ɗaya da ya wuce na saka eh, a intanet cewa yanzu fa idan muka ce ga kuɗi miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar a kyauta ga duk wanda zai kawo mana labarin wanda ya ga abin da ya samu da hanifa aka yi min ca aka a intanet aka ce ah za ki sa mutane eh, su rika mai da abin kasuwanci saboda ni a ƙasashen nan da aka ci gaba da nake na ga cewa yadda ake yi idan musamman an saci yaro ko yaro ya bata al'ummar gari kai hadda na makwabtan garuruwa zuwa suke a saka program a tafi neman yaro hukumomi ma karbar hotuna suke yi su saka cewa ga kuɗi za a ba duk wanda ya kawo labari amma mu a arewacin najeriya ko a najeriya wannan abun ba a fahimce shi ba ba zai aiki ba tun asali rashin dokokin nan su ne suka haɓaka wannan irin abu na sace-sacen yara shekara uku da ta wuce aka sace mini jika ta jini na a nan a kano aisha sunanta shekarar ta shida a sanda aka sace aisha hanifa ma shekarar ta biyu aka zo aka ce a bada kuɗin fansa kwanaki kaɗan muka tsinci aisha a rijiya an kashe ta an jefa ta a rijiya inda an yi wani abu akan aisha inda an kafa doka ba ba aisha ba ma yaran baya don kafin aisha an yi bayan aisha an yi da yawa har da wani yaro yusuf da aka sata a 2019 har yanzu ba san inda yusuf yake ba shi ma dan wasu ne yanzu gashi an zo kan wannan irin wulakancin mutuwa da aka yi wa 'yan yarinya a shekara biyar to waye kuma gaba ai dole ne hukunta wannan mutum a gaban jama'a jama'a su san wani hukunci ne ko dan ya zama misali ga masu banna irin wannan ya zama zama dole. 'Yan Najeriya da dama sun buƙaci a gudanar da hukuncin da ya dace ga Abdulmalik Tanko don zama darasi ga masu aikata irin wannan laifi da labarin ya da kafofin yanar gizo na ciki da wajen ƙasar. Menene fatan ku game da hukunta masu laifi irin wannan musamman ma waɗanda aka danka ma amana? Idan muka yi la'akari da wannan abin da ya faru a wannan kwanakin ba wai ita yarinyan kaɗai ce aka ɗauki hakkinta ba an ɗauki hakkinta an ɗauki hakkin iyayenta mu ma kuma a matsayinmu na al'umma an an sa mu cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaba ɗaya muna cikin tashin hankali da alhinin wannan abu da ya faru wasu mu za mu daɗe kafin wannan abin ya goge a zuciyarmu to idan aka zo aikata aiwatar da hukunci ya kamata ya zama na cewa kowane bangare an yi mishi adalci abin da ya dace a ranga yawa irin su wa'annan mutane gaskiya hukuncin kisa ya kamata a ringa musu saboda yau idan ana kashe su mutane za su ringa kiyaye wa'anda suke tunani tunanin aikatawa za su kiyaye su ma za su ji tsoron aikatawa amma idan ana barin su ko ana zuwa ana rufe su a prison ba a san maya suke ciki ba a san halin da suke ciki ba to shi yasa wasu ma suke jin daɗin aikatawa sunana fa'iza nasir jr ni har ya kai ga ma ba na so ma na buɗe shafukan zumunta saboda labaran da zan haɗuwa da su mafi yawancin sakan sace mutane ne kuma abin ya koma kan yara kanana ne gaskiya abin takaici ne ni a gani na duk wanda aka kama shi shi da laifin sace mutum wada ya an kama shi bai kashe mutumin ba ko ko ya kashe shi ma a kashe shi saboda idan zaka sace mutum ka bukaci wai sai an biya ka kafin nan ka sake mutum wannan daidai yake ga ka ɗauke mutum ka mai da shi naka kai dukiyanka ne sai yanda ka zo ka yi. Tumar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashi sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da fatan Allah ya kare mu ya sa mu fi karfin Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. 'Yan sanda sun faɗa cewa a yau Lahadi sojojin India sun kashe 'yan bindiga biyar ciki har da wani babban kwamanda daga kungiyar Ja'ish Muhammad Jem a wani mataki na yagar 'yan bindiga a yankin Kashmir. Shugaban 'yan sandan Kashmir Vijay Kumar ya ce da kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kashe 'yan bindigar ne a wani farmaki na dare guda biyu da sojojin India suka kai a kudancin Srinagar. Mun kaddamar da hare-hare guda biyu daban-daban bisa ga bayanai kan kasancewar 'yan bindigar a waɗannan yankuna da ranjiya. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, James Stoltenberg, ya faɗa yau Lahadi cewa NATO ba ta da wani shirin tura dakarun yaƙi zuwa ƙasar Ukraine wacce ba mamba ce a kungiyar nata ba idan rasha ta mamaye ta da aka tambaye shi a gidan talabijin na bbc ko zai yi watsi da saka sojojin nata a ukraine idan rasha ta mamaye ukraine stoltenberg ya ce ba mu da shirin tura dakarun yaƙi na nato zuwa ukraine muna mai da hankali ne kan bayar da tallafi hukumomi a birnin new york na amurka sun kama wasu ma'aikatan jinya biyu na long island waɗanda jami'an suka ce sunan samu sama da dala miliyan ɗaya da rabi ta hanyar jabin katunan rigakafin covid-19 hukumomin sun ce an tuhumi julie bono mai asibitin wild child pediatric healthcare da wata ma'aikaciyarta marisa uraro da laifin yin takardun jabu an kuma tuhumi dubono da bayar da kayan aikin karya don yin rajista To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Layanat wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.